daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillah <clears throat> bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa na hamura jumhuriyar musulunci ta iran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ba wannan gabata da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san bai da shi akwai mukayyacin farisanci sai kuma wato don matasa akwai shirin nan na lafiya sai da kula sai kuma shirin kidikidin iraniyawa shirinmu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu iran tana ɗaukar bakoncin taron brics na binciken kimiyya da kuma ci gaban ilimi nasara da iran ta samu a yakin kwanaki goma sha biyu ka hamci kasar isra'ila yana jawo hankalin kasashen duniya sannan za ku cewa 'yan ta'adda sun kai hare-hare kan sojojin pakistan sun kashe shida daga cikinsu yanzu kuma ga cikakkun labaran tehran tana ɗaukar bakoncin taron kwamitin bincike da ci gaba na ƙungiyar brics karo na bakwai wanda ya nuna irin yadda ƙasar iran take ci gaba a cikin ilimin bincike da kuma na ci gaba kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto masu taron na faɗar cewa ƙasar iran tana samun ci gaba na a zo a gani a ɓangarorin ci gaban ilimin zamani a fannoni daban-daban wannan kuma ya bayyana cewa wannan ya nuna irin ci gaban da ƙasashen brics suke samu wajen wato tabbatar da cewa an kawo ci gaban duniya ko samar da sabuwar duniya tare da ƙasashen global south ko kuma ƙasashe masu tasowa labarin ya kara da cewa wannan ya nuna irin yadda ƙungiyar brics take ƙoƙarin ganin ta rage ko kuma ta kawo ƙarshen dogaro da ƙasashen yamma a ilimin bincike da kuma ilimin ci gaban zamani an kafa kwamitin bincike da kuma ci gaba na manya-manyan ayyuka na kungiyar brics ne a shekara ta 2015 kuma kwamitin yana daga cikin manya-manyan shirye-shiryen brics na fagen ilimi da kimiyyan zamani kuma a halin yanzu dai kwamitin yana kula da ayyukan bincike har goma sha uku wa'anda yake ayyuka a hali yanzu ƙasashen china rasha india brazil afirka ta kudu haɗaɗɗen daular larabawa iran da kuma indonesia ne suke halartar taron na tehran taron dai ya mai da hankali wajen ayyukan bincike kan manya-manyan ayyuka ƙirƙirarrun wato hanyoyin ci gaba da kuma hanyoyin samar da wato kuɗaɗe don manya-manyan ayyukan bincike na ilimi a tsakanin ƙasashen ƙungiyar. Taron ƙasa da ƙasa na musamman wanda aka gudanar a wata jami'a a nan birnin teheran dangane da nasarar da jumhuriyar musulunci ta Iran ta samu kan hamshi ƙasar Isra'ila da kuma Amurka a yakin kwanaki goma sha biyu a cikin watan yuli da ya gabata ya jawo hankalin ƙasashen duniya da dama. Sannan ya sauya yadda ake ɗaukar hamshi ƙasar Isra'ila a yankin musamman a matsayin ƙasa wacce ta fi kowace ƙasa ƙarfin soja a yankin. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya bayyana cewa masu halartar taron sun bayyana muhimmancin wannan nasarar karkashin jagorancin jagoran junjuya hali musulunci imam said da khamna'i a matsayin babban sauyi a yankin gabas ta tsakiya da kuma duniya gaba daya. labarin ya ƙara da cewa 'yan siyasa da sauran malata taron sun bayyana wannan nasarar da kuma musamman haɗin kan da mutanen ƙasar iran suka samu a lokacin wani babban al'amari ne har ila yau da wato tabbatar da irin ci gaban da ƙasar iran ta samu a fagen makaman yaƙi da kuma na kariya masu inganci sai kuma kafin sai kuma ƙarfin ruhin da mutanen ƙasar suka samu a fuskokin a fuskan amurka wato wajen fuskantar amurka da kuma hanji ƙasar isra'ila a yaƙin jakadan ƙasar venezuela wanda ya sami halittar taron ya bayyana goyon bayansa ga ƙasar iran a wannan yaƙin sannan ya kuma yi allah wadai da amurka da amurka isra'ila wa'anda suke kawo cikas a ƙoƙarin tabbatar da adalci a duniya taron ya bayyana muhimmancin samuwar sojojin sa kai a cikin ƙasar iran wa'anda ake kira basij a nan iran da kuma ta kuma yabawa irin rawar da suka taka a yakin kwanaki goma sha biyu wanda ya hana ma'aikatan amurka da amurka isra'ila cimma manufofinsu a yakin sannan a ɓangare guda kuma dai ƙungiyar wato shekunan malaman jami'o'i waɗanda suka halarci taron sun yi kira ga masu rajin neman 'yanci a duniya da ƙasashe masu gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka da su haɗa kai da jumhuriyar musulunci ta iran don samun ci gaba 'yan ta'adda a ƙasar pakistan sun kashe sojoji aƙalla shida a arewa maso gabacin ƙasar akalla sojojin pakistan shida ne suka rasa rayukansu a wani harin da 'yan ta'adda suka kai a wato arewacin ƙasar pakistan a jiya talata kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran na kalto 'yan sandan ƙasar na cewa hare-haren sun auku ne a yankin khaibar paktun na arewa maso gabacin ƙasar pakistan ya kuma ƙara da cewa hare-haren suna nuna yadda al'amura na tsaro suke ƙara taɓarɓarewa a ƙasar ta Pakistan. Labarin ya ƙara da cewa 'yan ta'adda wanda suke samun goyon bayan gwamnatin Taliban na ƙasar Pakistan, wato na ƙasar Afghanistan sun kai wato hare-hare masu yawa a yankin arewa maso gabacin ƙasar a cikin 'yan kwanakin da suka gabata. wanda kuma yake kan iyaka da ƙasar ta afghanistan daga ƙasar pakistan ya ce ɗan ta'adda sukan kashe jami'an tsaro na ƙasar ta pakistan da kuma shugabannin ƙabilu yankin wa'anda ba sa ɗasawa da su labarin ya ƙara da cewa har yarin suna barazana ga al'amuran tsaro a yankin musamman tsakanin pakistan da kuma afghanistan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na murya jumhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta amince da buƙatar shugaba Bola Ahmad Tinubu na aike da sojoji zuwa ƙasar Benin saboda tabbatar da zaman lafiya a ƙasar bayan yunkurin juyin mulki da aka yi a cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Shugaba Tinubu dai tuni ya aike da sojojin sama na Najeriya zuwa ƙasar Benin don tabbatar da zaman, lafiya bayan wato an yi kokarin juyin mulkin. Majalisar dai ta amince da wannan buƙatar. ba tare da kada ƙuri'a ba babban gadar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi suka da kakkausawar muya a kan wato kutsen da 'yan sanda hamji isra'ila suka yi a cikin cibiyar ƙungiyar agaji ta onurwa a gabacin birnin kudus a bayani da babban magatakardan majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya ambaci cewa har yanzu ginin nan na onarwa mallakin majalisar ɗinkin duniya ne yana da kariya da bai kamata a taɓa shi ba ko a shiga cikinsa ba haka nan kuma ya yi kira ga isra'ila da ta yi gaggawa ta dawo da hurumin ginin na majalisar ɗinkin duniya da kuma ba shi kariya sannan kuma da hana ɗaukar wasu ƙarin matakai a kan gine-gine na majalisar ɗinkin duniya a yankin a nashi gefen shugaban hukumar agaji ta unarwa philips lazareni ya wallafa sako a shafinsa na x na cewa abinda isra'ila ta yi wani sabon kalobale ne ga dukkanin ga dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma zama wajibi ta kare wato ka ƙara girmama gine-gine na majalisar ɗinkin duniya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai shirin mu koyarshin farisanci sai kuma don matasa akwai shirin nan na lafiya sai da kula biye da shi akwai shirin kire-kire wato kide iraniya iraniyawa shirin na karshe shine muryoyin masu sauraro don nan kuma masu sauraro muke cewa yi ne lafiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 129 da suka gabata rana irin ta yau goma ga watan Disamban shekara ta 1896 Alfred Bernhard Nobel wani masanin ilimin kimiyya na sanadarai ɗan ƙasar Sweden ya rasu. an haifi Nobel a shekarar ta uku sannan kuma tun yana matashi ya koma a ƙasar Rasha da zama a can ya yi karatu ya kuma shiga bincike har ya gano sanadarin dynamite wanda ake har hada bambamai da shi wanda kuma za a iya yin amfani da shi a hanyoyi daban-daban wanda mutane za su amfana maimakon yin amfani da wannan sanadari ta hanyar da ta ce domin ci gaban dan adam an koma ana har hada bambamai da shi sannan ana kashe dan adam da shi wanda hakan bai yi wa Nobel daɗi ba wannan ya sanya lokacin mutuwar ya yi wasiya da cewa kamfanin da ya mallaka su fitar da dala miliyan guda kowace shekara su bayar da ita ga wani mutum wanda ya fice ta fuskacin raya harkoki na ilimi da kuma samar da sulhu a duniya amma siyasar kasashen yammacin duniya ta mamaye wannan kyauta ta nobel inda halin yanzu ana bayar da wannan kyauta ga mutane waɗanda suka fi kowa tafka barna har ma da kisan bil'adama a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan disamban shekara ta 1948 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin kare haƙƙoƙin bil'adama a duniya kafin wani lokacin da ya majalisar ɗinkin duniya ta kafa kwamiti na musamman domin yin nazari akan abin da wasu ƙasashen yammacin turai suka fahimta a matsayin cewa shine haƙƙin bil'adama da kuma yadda za a kare shi a wannan duniya daga ƙarshe da majalisar ɗinkin duniya ta amince da mahangar turawan yamma akan abin da suke ganin cewa shine haƙƙin bil'adama a matsayin ma'auni na kare haƙƙin ɗan adam duk da sha dai hakan ya yi hannun riga da korowa ta addinai daban-daban waɗanda suke a duniya da kuma al'adu na mafi yawan al'ummomin duniya da hakan ya haɗa har da addinin kirista wanda mafi yawan ƙasashen turai suke rai cewa suna bin sa kamar da kuma mutum hakkin ɗan adam ya zama wani makami na siyasa ga hannun ƙasashen turai domin cin zarafin sauran ƙasashe waɗanda ba su ɗasawa da su da sunan kada hakkin ɗan adam masu wurare ko kun san cewa shekaru 827 da suka gabata a rana irin ta yau goma ga watan disamban shekara ta 1198 ibn rashid fitaccen malamin falsafa masanin fiqihu kuma masanin ilimin likitanci ya rasu an haifi abu walid muhammad bin ahmad bin muhammad bin rashid wanda daga baya ake masa lakabi da ibn rashid a shekara ta 520 bayan hijira wato shekara ta 1126 na hijira miladiya a garin kwartaba na kasar Andalus. Hakan kuma Ibn Rashid ya kware matuka a bangaren ilimin kalam sannan kuma fitaccen malamin falsafa ne wanda kuma yana da mahangasa ta falsafa wadda ake kira da Orichism a yammacin duniya. Wanda za a iya fassara wannan mahanga da cewa ita ce makarantar Ibn Rashid wadda suke kira da School of Ibn Rashid yana kokarin daidaita falsafar Aristotle zuwa musulunci saboda Aristotle da falsafarsa sun birge shi matuka. ka'idar fahimta da tunanin ibn rushd da aƙidar hankali ana iya ɗaukar su a matsayin ɗaya daga cikin muhimman nasarorin tunanin falsafa na ibn rushd saboda aƙidar sa ne aka tilasta masa yin gudun hijira daga darul khalifa zuwa wani ƙauye da ke cikin kurɗaba bisa umarnin halifa musulmi na lokacin abu yusuf ya rasu bayan wani lokaci saboda rashin lafiya da kuma kunci da ya shiga sakamakon gudun hijira ya rasu a ranar goma ga watan disamba na shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da 98 miladiya. masu rarrai ko san cewa shekaru 70 da suka gabata a ranar irin ta yau Ayatollah Sayyid Abul Hussein Sharafuddin Al-Amili babban malamin addinin musulunci ya rasu an haife shi a shekara ta 1290 bayan hijira a garin Kazmen ɗaya daga cikin garuruwan ƙasar Iraki kuma ƙarshe dai ya tafi karatu a yankin Jabal Amil na ƙasar Lebanon inda ya gudanar da ayyuka daban-daban na ilimi da kuma karantarwa wani babban malamin addinin musulunci ya yi ayyuka masu tarin yawa da kima a duniyar musulunci ya kasance mai kira zuwa ga haɗin kai a tsakanin al'ummomi na duniya sannan kuma yana ƙarfafa haɗin kan musulmi da kuma yin aiki a matsayin tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya domin cimma wannan buri da manufa ya shiga tuntuɓar malamai daga dukkanin ɓangarori na musulmi domin samar da yanayi wanda zai bayar da damar haɗa kai da kuma yin aiki akan abubuwa waɗanda nasi ya haɗa al'ummar musulmi akan su wuri guda da kuma barin saɓani ya zama lamari na gefe wanda malamai za su yi tattaunawa ta ilimi a kansa said abdulhussein sharfuddin al'amili ya samu gagarumin nasara a wannan kokari nasa domin kowa ya iya jawo manyan malamai daga dukkanin bangarori na shi'a da sunna wajen haɗuwa akan abubuwa da musulunci ya haɗa su kamar yadda kuma ya yi musar wasiƙu masu tarin yawa da manyan malamai na cibiyar azhar baga kuma ya gamsar da malamai daban-daban da hakan ya haɗa har da malaman azhar akan manufarsa daga cikin waɗanda suka yi lale marhabin da wannan yunkuri nasa har da shugaban cibiyar ta azhar na wannan lokaci shek salim al ya rubuta littafai masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa mafi shahara daga cikin littafansa dai shine littafin nan na al-muraja'at آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci idan ana tare da mu a yau da yadda Allah za mu shiga cikin darasi na 163 a cikin wannan shiri dai za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa yusuf wanda yake a can ƙasarsa wanda kuma ɗaya ne daga cikin masu koyon harshen farisanci a ƙaramin ofishin jakadanci na jamhuriyar musulunci ta iran da ke ƙasarsa za a ji yadda suka tattauna tare da muhammad dangane da yadda suke samun horo na koyon harshen farisanci da kuma yadda akan ɗauki ɗaliban da suka nuna ƙwazo zuwa ƙasar iran domin ƙara samun masaniya akan al'adu da kuma yadda harshen farisanci ke da adabinsa idan ana tare da mu za a ji dai yadda tattaunawa su ta wakana amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka cetor یایا چطور است؟ یا چند ماه وسو ان وطنی بیخبرم بانی دلابری راست میگویی که ککی از این به بعد دگنزو در ارتباط دنگنتکه من خواهم بود زن کسان چی؟ خبری شده است ونی لابری یا کسان چه؟ مثل تو کمر کی؟ من یاد میگیرم زم کویا زبان هرشی فارسی چی؟ تجربه مسنیا من استفاده می کنم زنی امپانی من دوست دارم استفاده کنم این اصلا این امپانی جدی دگسکی دانشگاه جامعه تو می روی کی زاک تپی رایزنی قرمین اوپشن جکادنچی فرهنگی نه العدو آنجا چنگ آموزش کویو آن برگزار می شود زا گودانر دشی عالی است یه نده کیو قره تو آشنا شدی کی کس سامو من نمیدانستم نی بنسنی با چندی پیش بر جمع با به طور اتفاقی بابز امانی دوستانم ابوکینا نمایشگاه بج کولی ما رفتیم منتفی ما متوجه شدیم من فهم چی ما شرکت می کنیم زمو هلرتا خبر لاباری خوشحال می چکی ترم زنگون کراتو تو یاد میگیری کی کنا کویو الان ینزو دانشجو دالبی سوم ناوکو بهترین بیچی آنها دعوت می شوند انا گیتر سو این روزها waɗannan رانکو من درس می خوانم اینا کراتو بتوانم بیایم زن ای زوا آنها می آیند زاسوزو یک ماهه na wata guda. Saikon. Ka yi ƙoƙari. Man mibina. Zan gani. Man dustoran na. Ina son in gani. Fursat. Dama. Nazdik. Kusa. Farhang. Al'ada. Zendegi. Rayuwa. مردم متنی آشنا مسنیا To madalla an saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad da abokinsa یوسف تا هنگر ویر ترهو کمر حکا سلام حالت چطور است؟ چند ماه هست که از تو بیخبرم سلام علیکم یا یا ککی wasu 'yan watanni bani da labarinka. راست میگویی من شرمندم از این به بعد بیشتر با تو در ارتباط خواهم بود. abin da ka na ji kunya daga yanzu zan ci gaba da tuntuɓar ka چطور خبری شده است؟ تو یایا اکوی لابری نه؟ آره من هم مثل تو زبان فارسی یاد میگیرم دوست دارم از تجربه های تو بیشتر استفاده کنم ای نی کمرکا اینا کوین هرشن چی نی؟ این son in yi مثل da masaniyar da kake da جدی کجا به دانشگاه می روی؟ دگسکی؟ اینا کنا زوه جامعه؟ نه در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آنجا دوره های آموزش زبان فارسی برگزار می شود. ا آ اگر کشن اوپشن چنگ جمهوری مسلم چی تا ایران a اکی ake bayar da horon koyon عالی است چطور با رایزنی فرهنگی ایران آشنا شدی؟ نمیدانستم آنجا هم دوره های آموزش فارسی برگزار می کنند دکه و قره یا کسامو مسانیا در قرمین اپشن جکردن ایران بسان چه و اچما سنا بایر در هوران کویان هرشان پارسان شیبه چندی پیش به طور اتفاقی با یکی از دوستانم به نمایشگاه قرآن در رایزنی فرهنگی ایران رفتیم. آنجا متوجه شدیم که می توانیم در دوره های آموزش فارسی شرکت کنیم. ‘Yan lokutan da suka gabata ba tsammani ni da wani abokina muka tafi baje kolin qur'ani a karamin ofishin jakadancin Iran. A can muka fahimci cewa za mu iya halartar horon کویان پرسنچی از این خبر خیلی خوشحالم چند ترم است که فارسی یاد میگیری؟ na yi جن وانا لباری متکا زنگو نو نی nawa ne kake پرسنچی. الان دانشجوی ترم سوم هستم. چند ماه دیگر بهترین دانشجوها به ایران دعوت می شوند. من هم این روزها خوب درس می تا بتوانم به ایران بیایم ینزو نی دلیبی نه از آن گونه اوکو a wasu 'yan watanni ɗaliban da suka fi ƙwazo za a gaice su iran nima a waɗannan kwanaki ina karatu da kyau don in samu zuwa iran دانشجوها برای آموزش بیشتر به ایران می آیند. ɗaliban suna zuwa Iran ne domin su ƙara koyo da kyau? بله هر سال چند بار دوره های یک ماه دانش افزایی زبان فارسی در ایران برگزار می شود و دانشجوهای خوب دانشگاه ها و رایزنی ها در آن شرکت می کنند ای اکوچ شکره سود دامه انا گوده ند شری نباید ده هورو نو تا گوده دو کار سنن پارسنچی ایران لالو ماسو قرزو نجامه ای دو کما کنن ام اپشوشن جکادن چی سنه پس سعی خودت را بکن خیلی دوست دارم تو را در ایران ببینم فرصت خوبی است که از نزدیک با فرهنگ و زندگی مردم ایران آشنا شوی کنن سه کهی کوکری. ƙoƙari ina که ایران. ایران a میکیو dama کسامو mai کن الادو در رایور متانن madalla to yanzu wannan tattaunawa kamar اما اچکن هرشن سلام حالت چطور است؟ چند ماه است که از تو بیخبرم راست میگویی من ام از این به بعد بیشتر با تو در ارتباط خواهم بود چطور؟ خبری شده است؟ آره من هم مثل تو زبان فارسی یاد میگیرم دوست دارم از تجربه های تو بیشتر استفاده کنم جدی؟ کجا؟ به دانشگاه می روی؟ نه در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آنجا دوره های آموزش زبان فارسی برگزار می شود عالی است چطور با رایزنی فرهنگی ایران آشنا شدی؟ نمیدانستم آنجا هم دوره های آموزش فارسی برگزار می کنند چندی پیش به طور اتفاقی با یکی از دوستانم به نمایشگاه قرآن در رایزنی فرهنگی ایران رفتیم. آنجا متوجه شدیم که می توانیم در دوره های آموزش فارسی شرکت کنیم. از این خبر خیلی خوشحالم. چند ترم است که فارسی یاد می گیری؟ الان دانشجوی ترم سوم هستم. چند ماه دیگر بهترین دانشجوها به ایران دعوت می شوند. من هم این روزها خوب درس می تا بتوانم به ایران بیایم. دانشجوها برای آموزش بیشتر به ایران می آیند؟ بله، هر سال چند بار دوره های یک ماهه دانش افزایی زبان فارسی در ایران برگزار می شود و دانشجوهای خوب دانشگاه ها و رایزنی ها در آن شرکت می کنند. پس سعی خودت را بکن خیلی دوست دارم تو را در ایران ببینم فرصت خوبی است که از نزدیک با فرهنگ و زندگی مردم ایران آشنا شوی to madalla an ji yadda wannan tattauna ta gudana محمد muhammad da abokinsa yusuf ta hanyar wayar tarho wanda ɗaya ne daga cikin masu halartar kwas da ake barwa na harshen farisanci a ƙaramin ofishin cikadanci na ƙasar iran da ke ƙasarsa wanda kuma ɗaya daga cikin burinsa shine ya kammala wannan kwas ɗin domin ya halarci wani babban kwas ɗin na koyon harshe da adabin farisanci a ƙasar iran idan allah ya mu a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban tattaunawa ta gudana a tsakanin su to amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama gudusiyan da muhammad amin ibrahim kyawa da ya ɗauki shirin a fefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a shiri na gaba. matasa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikin sa muke tattauna dukkan lamurin da suka shafi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu dauke da wani sa wanda a yau zai kai mu a jamhuriyar Nijar inda wata kungiya mai sunan Prodac ta kaddamar da wani shiri na yin zagaye a cikin makarantun boko domin waye kan ɗalibai a kan sanin hakkin dan adam da kuma kishin ƙasa. Sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka zan

da to madalla da fatan an daidaita domin zan cikakken shirin kamar da watakila aka ji a farkon shirin yau muna jamhuriyar Nijar musamman ma a arewacin kasar da wata kungiya mai sunan Prodac ta kaddamar da wani shiri na yin zagaye a cikin makarantun boko domin faɗakar da ɗalibai akan sanin hakkin ɗan adam da kuma kishin ƙasa kungiyar dai mai sunan Prodac za ta dinga zagaye daga wannan zuwa waccan makaranta domin gabatar da shirin nata wanda ya tanaji faɗakar da ɗaliban makarantun na sakandare gari sanin ko menene kishin ƙasa da sanin haƙoƙin da suka rataya a kan ɗan adam malam adamu ali wanda ake kira da edin jagoran ƙungiyar ta product ya yi mana bayani da farko akan ƙungiyar tasa. To Kungiyar da nan ta product a turanci kenan kungiya ke ta matasa waɗanda suka gamu domin yi aika wanda za su bunƙasa abinda ake ce ma zana kenan mu na gargajiya kuma da aikan hannu. Ta ji manufar kungiyar kenan. To wannan kungiyar kenan wadda ta tara matasa muna kokowa ne domin mu bunƙasa kenan mu na gargajiya kuma mu bunƙasa aika na hannuwa. Wannan kenan kungiyar yanzu yau da wata biyar zuwa hudu mun sami wani babban tallafi daga wani program ne wanda ake ce ma kudin eh wani tsari ne kenan wanda ya samu kudi daga kungiyar turai ta tsarin kima DVM Fed Fund Independent Development kashi na goma ya ba wannan eh, tsarin shi kuma wannan tsarin na fazabu ya taimaka ma kungiyoyi eh, a cikin jihohi kenan dan su yi aiki na cigaban kasa to a cikin wannan tsarin ne kenan mu muka samu sai suka ba mu kuɗi kenan muka gabatar da ayyuka To Malam Adamu Ali ko za ka iya mana bayani a kan ayyukan da kuka so yi da tallafin kuɗaɗen da kuka samu? Aiki na farin farin wanda muka gabatar da suka bamu wannan kuɗi shine kama waye mai jama'a kai ta fannin kiran biyu ina an yi deba da harshen Hausa da harshen Buzanci da harshen faransanci bisa abin da ake cewa e et devoir citoyen kenan eh, haƙƙin ɗan adam da kuma abin da ya rataye ɗan adam aka yi wannan debat da harshen wato muhawara ko muhawara yawwa aka yi muhawara eh da harshen faransanci da harshen hausa da harshen abuzanci wannan kuma muhawara ta aka yi recording ɗinta aka yi a restaurant kenan kuma aka yi ta watsa ta aka yi ta watsa ta aka yi ta watsa ta aka yi ta watsa ta wannan aiki na muhawara ne kenan wanda muke da wannan kuɗin aiki na biyu kuma wanda muke da wannan kuɗin wanda muka samu daga bazok su ne kenan aka ɗauko matasa ishirin da biyar cikin fadodi cikin kungiyoyi cikin kulab kulab matasa 25 samari da yan mata kuma aka ba su horo na kwana biyu bisa abin da ya shafi halludin hakkin dan adam kuma da abin da rataye dan adam a cikin zamantakewa ta cikin kasa yau muna tsari ko muna aiki na uku wannan shi ma tsari ya kumshi gyara ki zamu kaiwa ga nakololi daban-daban masu zaman kansu da na gwamnati wannan nakololi kuma sai tare da mutum wanda ya ya karanci hakkin dan adam da cewa shi wannan eh, tsarin muna ta yake kenan muna zuwa cikin nakololin mu zamna mu tattauna da tsawon awa guda zuwa awa guda da rage hakan ga bisa To Malam Adamu Ali ko in ce Idin kun zaɓi ɗalibai musamman ma na makarantun sakandare domin faɗakar da su kan kishin ƙasa da ma sanin hakkokin da suka rataye kan ɗan adam ko me yasa kuka zaɓi ɗalibai? Na'am dalilan su ne kaga na ɗaya dai in ka diba ɗalibai kenan suna nan ga karatu kenan in dai Allah ya yarda wata rana idan watan wata rana ya kama in ji malam Bahaushe su ne kenan za su kuka ragama wannan kasar kenan su ne ministiri na gobe su ne wakilan su ne dai a fata magabatan na gobe to tsammani muka yi nazari a cikin kungiyar mu da kan cewa ya kamata a ce to wannan mutane tunda wata rana idan wata wata rana ta yi da lahiya su ne za su yi kuma bindigar kire ya kamata a ce sun fara sanin ina aka sa gaba menene abin da ya rafe ga haƙƙin dan adam menene abin da ya rafe ga haƙƙin su a matsayin su na na mazaunan ƙasa kamar Niger kaga abu ne ne kenan na biyu kuma sai muka gano da kan cewa su wa'en ga ɗaliban ka san akwai lokacin da lokaci zuwa lokaci ɗalibai wannan suna zanga-zanga haka in suna neman wani alawu alawu su kuma suna neman a ƙara musu mushanni kuma suna neman wani abu ne duk da sun wuce wannan shirin gwano ana yin sai ga wani ɗaliban suna kare wanga suna zagi wanga suna dai abubuwa wanda ke bai kamata ba sai muka gani kamar wannan abu kare kare wannan da zage zage ba kishin kasa bane ne fito ne da kasa baya ne kenan ya kamata ya cancanta waɗannan ɗalibai ki ne ita gare su mu shi mu waye mu hukunta musu wannan abu da suke kakkarewa da suke zage zagen da suke wurin zanga zanga da wannan abubuwan da suke kakkarewa abubuwa ne wanda yake na ɗan kasa ne duka kare su bai kawo alheri kare su bai sa mu ci gaba sai dai mu koma baya kuma waɗannan abubuwan da suke kakkarewa idan suna zanga-zanga abubuwa ne wanda ke ga kuɗin uwayensu ne aka siye su tunda kuɗin da lamfar da uwayensu ke badawa tax da uwayensu ke badawa da shine aka aka siye wannan abubuwan kuma kun kuma kuna zanga zanga kuna kakkarya su wannan abubuwa sai muka gani dai kenan a takaice dai mun lura da kan cewa a cikin lakololi kama babu kishin kasa da yadda kamata shi kuma kaga an Allah ko bai da kishin kasa ai an yi mugun abu to sai muka ce ya kamata a ce da gaugawa da gaugawa wannan rashin kishin kasa da muka gano a cikin lakololi ga ɗalibai ya kamata a ce mai maganin shi. Ganin wannan shirin na da mahimmanci sosai ko za ku ci gaba da shi wasu sassan kasar wannan ma wata tambaya ce da Adamu Ali ya amsa yana mai cewa. To yanzu dai tallafi ne muka samu daga wata kungiyar da ake kima ko ba daga wani ƙarfi da ake kima kwazon kuɗi. Kuɗin da aka bamu ya tsaya ga nan cikin eh, garin Agadez musamman ma cikin lakwal guda shidda musamman waɗannan lakwalolin guda shidda a yanzu dai bamu wuce su daga gare su ne za mu tsayawa yanzu sai mun kare kenan daga gare su abin da za mu tattauna mu gani kamar ne wannan aiki na aifu lokacin da kenan sai mu tunkari shi wanga fartinan eh, kinan wanda ban kudi mu ce muke ai wannan abu muna fata a ce an ƙara mana wa'in su kudi ko kuma an samu wani sabon tsari da wanda ya kamata a sake taimaka mana kuma dan wannan aiki na wayewa kai da muka fara yi a ce mun yi shi duk cikin lakwarori da na cikin jihar agadar kuma a ce har mun fita waje ma daga cikin agadar mun je wajen ciwo kai labari na wannan kin wanda ya shafi dai hakkin ɗan adam kuma da yaunin da yan rafi akan ɗan adam suka harka eh, zaman tafiya ta yau da kullum. To a yanzu ko akwai wasu matsaloli da kuke fuskanta cikin ta yadda wannan shirin? A gaskiya yi tibiri lai, yi tibiri lai sai in ce maka mun gode mu Allah. In ce maka akwai wata matsala wadda muke fuskanta yanzu gaskiya na maka zancen banza ba haka nan bane. Tunda kuɗin da muka da shi wannan program din na fazo ya ba mu su wayannan kuɗin kaga kenan babu wata matsala dan mu yi wanda aiki mu mu fara shi lafiya mu kare shi lafiya komi da komi zai in ce maka yana nan. Kaga mu kungiyar tamu tana shi ne wayanda muke tare da su kamar da shi masanin bisa harka aikin na adam da kuɗi shi ma yana bi muna tare da wayansu eh, mamuzin wata turku ne wanda suke mana wani wani abu da ake cewa escape kamar wani dan wasan koko ne na minti zuwa minti uku domin mutane su gane inda aka sa kai inda aka nufa lokacin da ake a ba eh, ɗaliban da class din yin tambayoyin su ga shi wannan specialist kenan wanda yake shi ne muke tare da shi ya san eh, duk bayani bisa harkar harkokin dan adam sai in ce maka da a takaice yanzu ne gaskiya alhamdulillah babu kana aikin yana gudana kamar yadda muka kirkira sai da muka yi tashi bisa wannan dokokin nan. To Malam Adamu daga ƙarshe ko akwai wani kira ko kuma fata da kake da shi game da wannan shirin? Eto, eh to kiran da gare ni shi ne eh, dabuwar da ɗaliban wasu gane da kan cewa wanga abu ne wanda yake ya shahi kowa da kowa ɗalibi musamman ma ɗalibi saboda mu muna ƙara jawo hankalin ɗalibai da kan cewa yana da kyau ba ma shi irin wanga ba aiki yana da kyau a ce kamar a matsayin mutum na ɗalibi ne a ce yana neman sani a matsayin matashi ko matakiya ɗalibi ne ko ɗaliba ya kamata a ce ka nemi sani ina yana da kyau kuma yana jawo hankalin ɗalibai na ko ina ma ba mana nishar ba a ce sun tashi sun nemi sani musamman ma sani wanda ya shahi menene hakkin su wanda ya rataya a gwamnati kuma menene hakkin gwamnati wanda ya rataya a kansu saboda mutum ɗan adam ba dabba bane in kana zaune cikin kama jiha kana zaune cikin ƙasa dole ne kana da kana da hakki kai ma tunda kana da inci kana da hakki kuma ka san da kan cewa kuma gwamnatin da kake zaune cikin ƙasa shi yana da hakki a bisanka sai na a nemi sanin menene wa'annan hakki ko wannan gwamnati a wuyan ɗalibai a wuyan kuma ɗalibai da gwamnati na da haƙƙi a wuyan wannan kira na ɗaya ne kira na biyu kuma ga shi wanga program pazokin muna mushi godiya matuƙa tun da ya taimaka mana gaskiya yi sigilin layi sunan kungiyoyin mu sun wuto mun yi ayyuka mutane sun gane da kanta ayyuka sun kyau to kenan muna neman a ce ya ƙara ba mu yarda kuma ya ƙara ba mu wani tallafi saboda wanga aiki da muka fara a nan cikin jihar Hagar a ce gobe in Allah ya yarda mun yi shi a cikin da'irori wanda suka tafi kamar su Adil Jiwo su Adil Jiwo na cikin da To masu sauraro duka-duka a nan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin. Don haka godiya ta musamman ga shi Adamu Ali, jagoran kungiyar Prodac da ke fafutukar bunƙasa al'adu da ayyukan hannu a arewacin jamhuriyar Nijar. Sai kuma wanda haɗa mana shirin Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa. Daga nan ni Hassan Barka ke cewa da ku ma'assalam a futa lahiya. ta tawul kana ta haure kafa ka nafkin domin kare lafiyarka. Kuma ko abinci ba ta ci sai sauran ka ko ka ko ɗinka. Ka je ka yi tunani lallai fa ba kamar tabunka. Ai ba kamar tabunka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan ciwon alerji wanda wani ciwo ne da ke haifarwa da mutum kaikayi ko kuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. marilla kamar da aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan ciwon alarji. Shi dai alarji wani ciwo ne ko a ce larura da ke haifarwa da mutum ƙaiƙayi ko ƙuraje sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wani abu da jikinsa bai so. Shi dai ciwon alarji iri-iri ne kuma tasowarsa ya bambanta tsakanin mutane da ke fama da shi. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato muna da Dakta Abubakar Sadiq Isa ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano a tarayyar Najeriya. da farko kuma na fara da tambayarsa ko me ake nufin da shi ciwon na alarji wato shi ciwon alaji dai za a iya misali ga cewa wani abu ne wanda jikin ɗan adam bai saba da shi ba ya na ya cutan ya da shi ko abin nan ta waje ne ko kuma watakila ya shiga cikin jikin ɗan adam saboda jikin bai saba da shi ba sai ya zama na jikin ya mai da martani ta wasu hanyoyi to waɗannan mayar da martanin sai ya zama da kamar ya cutar da ɗan adam domin akan samu abubuwa waɗanda suke fitowa a jikin waɗanda mutum ba zai ji daɗin kasancewarsu a jikin shi ba. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa shi ciwon na alerji yana tasowa ne sakamakon ci ko sha ko kuma mu'amala da wasu ababe kowanne ƙarin haske ne dakta zai yi mana a nan? Wato misali abin da nake nufi abu na waje shine idan mutum bai saba da kamar abubuwan ko da a ce sabulun wanka ne mutum yake amfani da wani iri sai ya canza ko kuma a ce wani idan ya zo ya yi cuɗanya da ko gashin wata dabba kamar doki ko canwa da makamantansu ko kuma wata fulawa ma ko wata ciyawa ma da abubuwa da dama da sai ka ga jikin ya mai da martani ta hanyar yin kaikayi misali guda ɗaya kenan haka kuma wasu abubuwan ko man shafawa ma duk na wajen wasu kuma abubuwan sun yi amfani da su ne a ciki ko an ci abin ko saboda haka mutum bai saba ba sai ya mai da martani ko kuma magani kamar magani na sha ko kuma na allura to dukkan su suna iya jawo waɗannan abubuwan sai su ga sa irin kuraje ko mishi nan take a jiki ko kuma ma har ya kai ga ya fito da borin jini za ka ga wuri ya yi rufe-rufe ya kumbura haka bangaren jiki daban-daban. To idan ma ya yi tsanani wani lokacin za ka ga kumburin har kawai wai na waje ne kawai ba har a ciki. Misali wajen numfashi ma a makogoro saman makogoron inda numfashi iska take shiga ake numfashi zai iya kumburi wato har ma mutum ya kasa numfashi har yana iya to nauki nau'i ne a wanda yake zafi akwai kuma yana da tsanani kuma kuma za ka ga ƙasa kasa haka ne yadda watakila ƙarƙarin ne ko ko ƙurajen ya danganta da yadda jikin mutum ya ga dama da mai da martanin da kuma shi abin da yake jawo shi wannan alaji ɗin. Dakta shi wannan ciwon alarji gadon sani ake koya ne lamarin yake. ba za a ce gaba gida abu ne na dole sai gado ba babu shakka a irin yadda Allah ya halicci abubuwa a yanayin jikinmu akwai abubuwa da Allah halitta suke ba mu kariya ga irin waɗannan a irin yanayin abubuwan da ke ɗauke a cikin jininmu to za ka ga wasu a zuri'ar sukan ba shi da irin wannan saboda haka mutum in ya samu irin wannan za ka dubiya watakila a iyaye ya gada ko kuma watakila a kakanni ne amma kuma akwai wanda ko babu irin wannan sai dai kasancewar inda ya zo ya yi cuɗanya da irin waɗannan abubuwan ba amma mijin ya yi cuɗanya sai ta ga abun ya saboda haka a wai za a ce ɗaya bisa ɗaya an tabbatar gadin ne ba amma dai ba zai rasa nasaba da cewa mutum yana da alaƙa da jini na mutane waɗanda suke da irin wannan matsala. Dakta kamar daga cikin waɗannan nau'ukan na alerji da kuka bayyana wani ya fi illa ne daga cikinsu? Har cikin jikin ɗan adam ma yana shakuwa musamman wanda zai shaƙe wajen numfashi kaga a ce yin numfashi ya gagara mutum ba zai iya yi ba kuma tashi guda yake zuwa ana kiran shi a ana anaphylactic reaction to irin wannan gaskiya shi ya fi illa saboda nan da wuri-wuri zai iya kashe mutum. To ko ana warkewa daga shi wannan ciwon na alerji? Wannan ma wata tambaya ce, wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Inda abu ne sai tashi tashi yake zuwa yawanci um, mutum in ya kamu musamman in irin wannan na gadan gadan sun ya kama shi za a iya maganin shi ya rabu da mutum ko kuma wani lokacin ma da kanshi ma sai kaga ya saki mutum to wannan irin warakar ana iya ce mutum ya warke to amma kuma wannan ba zai hana wani lokaci abin ya kasa dawowa ba to daidai idan ya tashi aka yi aka yi amma ko ba su yi ko allura da yi daidai da wannan sun za su jira sun tafi shi eh, an manta ma kamar mutum yana da shi ne to amma dai a ce ya bar mutum gaba ki ɗaya in dai yana da irin wannan halar ne to ta nan ce a ce ba a wajen ce ce in cuɗanyar yannan ba ta kasance ba yanda kuma shi wuyan shi shi ne wani lokutan mafi akasari ma za ka ga mutum shi kan shi bai ma gane menene yake tayar mashi da wannan ɗin ba. kamar wasu magunguna ne haka ake sha na kwantar da shi ciwon haka? Eh, akwai magunguna da dama waɗanda asibiti ake amfani da su, amma ɗan wanne ne za a yi amfani da shi ya kasance da yawan tsananin da shi abin ya bayyana a cikin ɗan adam. Misali irin wannan da zai sha ce mutum ya kasa numfashi har ana neman ɗaukar kaga allura ce da ake yi nan da nan akwai kuma wanda shi kamar in dai ta ƙananan kuraje ne a jiki wata kila da ko kai ko irin wannan gorin jinin na waje to wani lokaci magunguna ma na haɗiya suna iya warkar da mutum daga wannan yanayin to amma dai shawara ita ce idan abin ya faru a samu likitoci na su za su bambance wanne ne ya dace ko amfani da shi kar ya zama mutum ya yi gaban kan shi ya ce zai sha magani kila kuma ko ya allura a samu aka. Dakta kamar wace shawara ce su masu fama da wannan ciwon na alerji za su amfana da ita ne domin kare kansu? Eh, kariya shi ne mutum idan ya zama yana cikin wannan yanayi yana samun alaƙi musamman akai akai musamman ko in ya shafi misali a ce asma ko ma da wani irin ne to mutum ya yi ƙoƙari ya fahimci menene yake tayar mishi da shi sai ya fi wannan abin da zai zama lafiya saboda haka idan mutum ya gano sai ya guje shi ko da turare ne ko man shafawa ko sabulu ko wani irin yadi ne da ake ɗan kastura da shi ko amfani da wani abu dai na daban haka sai mutum ya gida ko in ya san misali yadda ne idan ya zo kusa da ita yake samu sai ya guji wannan to ballantana ma idan abin ya shafi wani abu ne da za a ci ko a sha duk sai a guje su. zan kai ga likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama allah ka taimake su amin. to masu saurari da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin kafin nan godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Abubakar Sadiq Isa daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na jagoranci shirin kicewa mu huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya kiɗe-kiɗen iraniyawa da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa mai muku kide kide da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. kamar da saba ne shirin namu yana gaito muku mawaka daban-daban da suka fice a kan nan kasar iran kuma suka yi waƙoƙi daban-daban kan mawdu'ai daban-daban da su shafi soyayya wato son ƙasa kenan da kuma suka waƙe ɗabi'a to a yau shirin namu ya gaito muku hussein ɗalibi ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran inda shi ma zai baje kolin sa domin jin irin waƙa da ta mana da haka ma saurare sai a karkaɗa kunnuwa domin kuwa ya shirya tsab domin ba mu tsaraba da ya tanadar mana a cikin shirin namu da yake masu iya magana na cewa waka a bakin mai tafi daɗi kar in cika ku da surutu barin haɗa ku da shi domin jin abin da ke ɗauke da shi ai saurare lafiya. فکر چرا بیونه همی فکر بخ چرا بیونه بکاریم بکاریم می پاسر از درون موسون می پاسر از درون موسون امی پیش رو هفون بمونی دواریم امی پیش رو هفون بمونی دواریم هفون بمونی دواریم هفون بمونی دواریم هفون بمونی دواریم هفون بمونی دواریم امی لحظه لحظه وقتون که گذشت ره تلایه امی لحظه لحظه وقتون که گذشت ره تلایه بیا پوچه نکوتی عمره که خوش نیتی خدایا خدایه بیا پچن عمره که خوش نیتی خدایه آدم خورون دنیا و گسته چی بمیرن مگر امو بمردیم امید دسه بگیرن امو بهار نسلیم نه و زمستون دایم به سبز آباد بمونی خاک ایران بمونی خاک ایران بمونی خاک ایران بمونی خاک ایران دنیا چه کاری و چه باری با بی خیال نیشتی یا با ایراد شوری چه مدل و کتابه بکن با غید خوبه اگر ای ورد وستی خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه خوری بیگون چوبه an gaishe ka Hussein ɗalibi da wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. To barin ƙara koma gefe in baka da masu saurare domin ƙara baje kolin wakar da ka ta mana ta biyu a cikin wannan shirin. Amma kafin wannan lokacin a madadin wanda suka tallafa har shirin kamar ko jishi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gaitar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. سرد بی کسی ها فصلی که خزون میگیره هم دلی هم نفسی ها فصلی که توت عباره دست اجنبی تو کاره دشمنی های همیشه ماجرا شیشه اما تو ای ما با صدای مهربونی تازه می کنی هوا رو میبری Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke muku lalimar haban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku tarayyar najeriya ta tabbatar da cewa ita ce ta taimakawa makwabciyarta jamhuriyar benin wajen dakile jojin mulkin da soji suka soyi a ranar lahadi da ta gabata to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu BOH Hausa Radio Muslim Tehran. A mai magana gwani lawan Ali game da shugaban kungiyar kira da sauraron rediyo ta Afirka reshen Najeriya. A zan yi tsokaci dangane da wannan ra'ayi da kuka sa mana akan juyin mulki da najeriya ta ce ta sanya sojojinta suka je har suka yi nasarar daƙile juyin mulki to gaskiya wannan mu sai dai mu ce hauhi ne bayan hari magana ta domin allah idan kura ta hausa suka ce idan kura tana maganin zawo to ta wakanta muddin najeriya za ta kai sojojinta su dakile juyin mulki a wata ƙasa to me isa ba za su yi amfani da wannan damar ba dan ganin an dakile matsalar tsaro musamman da take gudana a arewacin najeriya da don haka mu wannan gani muke gaskiya kawai dai sha su faɗi ne don haka muna kira da shugabannin afirka musamman wanda suke akan tsarin mulkin farar hula to da su yi wa al'ummar su adalci domin muddin ba adalci a wannan kasar to addu'ar talakawa fa tana karbuwa. Gidan rediyon Tehran barkan ku da warhaka barka da rana gaskiya muna godiya da bamu maudu'in da damu tofa albarkacin bakin mu da kuke yi a cikin wannan gidan rediyo mai albarka gaskiya muna jinjina muku kuma muna muku godiya sosai to a gaskiya game da wannan juyin mulki da aka so a yi gaskiya wannan abun bai kamata ba ma a ce hakan bai kasance ba don ba a ji daɗi ba don ya kamata a ce an firkice wannan gwamnati an ba ma sojojin nan wannan gwamnatin kawai saboda su sun nuna kasawarsu to tunda ko sun nuna kasawarsu ai a banma masu iyawa su iya saboda mutane suna cikin ɗanɗana azaba a cikin wannan najeriya a yanzu saboda a yanzu a arewa ban san wani gwamna wanda yake iya daga yatsan shi ya ce wai shi ya ima jihar shi babu sai dai kawai dama dama ubangiji allah ya dora mu akan makiyan mu kuma ya daidaita mana al'amura lamuran mu mai magana Sani Abubakar ne daga nan Zaria. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so na bayyana ra'ayina akan juyin mulki wannan wanda wannan juyin mulki in alheri ne ubangiji Allah tabbatar da shi in alheri ne ubangiji Allah tabbatar da shi su kuma yan kasar Benin ubangiji Allah ba su zaman lafiya eh saboda in mu dan uwanka ya kama da wuta sai kai kokarin shafa ma naka ruwa ubangiji Allah tabbatar mana da alheri a kasashen mu na Afirka Allah ya tabbatar mana da alheri Allah sabko mana sabon arziki a cikin kasashen mu juyin mulki wani lokaci da kake gari rishin adalcin shugabannin mu wallahi shine yake kawo shi wallahi rishin adalcin shugabannin mu na Afirka shi yake kawo juyin mulki to abinda za mu yi fata da shugabannin mu na Afirka su yi adalci su yi adalci gani da wani da ya ishi wani tsoron Allah mai magana yi su mai gyaran waya daga cikin tashar da magara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na gidan radiyon jahoriyar Musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabiru da ke nan Marat Danguli kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi wannan da aka ce Najeriya ita ta taimaka aka yi wannan juyin mulki na benin bai tabbata ba to ni a ra'ayina in kura na maganin zawo ta makanta kuma banda haka nan ni a ra'ayina kenan horon shi ce ta yi komi tunda ta ga najeriya ta yi kusa shine ta turo sojojinta ta hanyar na najeriya ga yanda za a in ba haka nan ba kenan akwai wahala kawai faransa shi ta wannan abu babu wani abu ba najeriya ba najeriya in tana iya maganin ta tura ma wasu sojoji su yi maganin ƙasar wani me yasa ba ta iya nata yanda ake kashe al'umma ake sace ɗiya suna makaranta babu tsaro da daddare Ba yadda za ka yi in gaskiya ne in dai kura na maganin za ta makanta mana ba ta maganin tsaranta da tura daga tura wasu kasashen waje je su yi maganin wannan ni abin da ɗauka kawai horon shi ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radiyon jamhuriyar musulunci Iran kai sai kuna tare da Ali Idris wanda aka yi sani da Ali Jamaica a nan cikin garin Magada Kitari cikin jihar da Magaram a nan jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah mun ga sanarwar Najeriya ta ta taimaka makwauciyar ta Benin wajen dakile yunkurin juyin mulki. To mu gaskiya akwai aya tambaya akan Najeriya. Najeriya tana da wannan zaral ta taimaka wata ƙasa ake ɗaukan bayan Allah wanda ba su ba su gani ba 'yan ta'adda suke abinda suka gara ma a Najeriya. gaskiya akwai aya tambaya har in Najeriya tana da wannan karhin tana da jiragen da zai wannan kenan kusan kawai yaƙi da suke da ta'addanci ma ba su kawo karshen shi muna fatan za su ɗauki azama ta ƙoƙarin kare ma gidansu balle su taimaka wata ƙasa muna muku fatan alkhairi radiyon jamhuriyar musulunci assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci suna na hassan albasari abuwafin angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar yobe a tarayyar najeriya ɗaya daga yan ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo afirka reshen arewacin najeriya to a hakikanin gaskiya maudu'in ku dai na yau dangance da yanayin juyin mulki da aka fuskanta ko in ce yunkurin juyin mulki a wannan ƙasa ta benin a birnin na kenan wadda za mu iya cewa ƙasar najeriya kamar ita ne ta yi hoɓɓasa matasa wajen dakile wannan juyin mulki din to a hakikanin gaskiya mun je ga yunkurin da ita wannan najeriya ta yi a kasar benin wajen hana wannan juyin mulki amma dai akwai buƙatar gaskiya a dawo nan cikin gida wajen ƙara fatattakan wa'annan 'yan ta'adda bangaren boko haram da ko bangaren lakurawa da ma ko bangaren iso da ma ko 'yan bindiga fulani ko kuma in ce dukkanin dai bangaren ta'addanci da a wannan ƙasa mu najeriya akwai buƙatar a ce an kawo ƙarshen sa ba wai a je makwabta a ce an yi wani hoɓasa wadda kuma munan nan najeriya muna fama da bala'i ba hassan albasari abuwa kan garin fatasku to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu jama'a wannan kafa ina muku wani kwafa ta alkhairi a gaskiya kamar yadda Tinubu ko kuma mu samu bayanai cewa Najeriya ta taimaka ma Benin wajen daƙile juyin mulki ta tura sojoji da jiragen yaƙi ta sama da sauran suna shawagi a garin to a gaskiya to ashe wannan ya ƙara bayyana cewa ashe Najeriya wannan tallacin da ake yi da gangan ake bari kenan suna sone kenan ake wani ta'addancin ana kashe mutane ana sace mutane wannan ya bayyana cewa lalle gangan suke yi wa wannan abu to ubangiji Allah ya gane mana da shugabanni mu su gane su daina zalunta al'umman talakawan kasansu ya shirya da su su mana magani wannan tsaro Allah mana muwafaka magana Alhaji Usman daga Udaza so ba so ba local government Kaduna Najeriya na gari jama'a wannan Asalamu alaikum wa wabarakatuh gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran VOH mai magana Alhaji Alhassan Tayar daga filin Filinge a Jamhuriyar Niger godiya muka da maudu'i wanda kuka bamu na dangace da dakile juyin mulki wanda kasan Nijeriya take cewa ta yi ashe kura tana iya maganin yi makanta zawo amma ba ta yi makanta magani ba to alal hakika ma juyin mulkin ma a halin yanzu ma za a iya ce har yanzu da sauran zomo a kaba. amma tun da sun ce sun kyale juyin mulkin to za mu sa ido mu gani ashe kasar nigeria kawai yaƙi da ta'addanci da gaske na abba ta yi shine ya sa aka cinikin dan adam kamar yadda aka cinikin rago a kasuwa ta kara to allah ya sa dukkanin inda dan nigeria yake yau ya gane da nigeria a yaƙin nan ba ba iya kare shi ne ba kawai kasuwanci aka yi da rayukansu da magana alhaji alhassan tayar daga filin jajen fure nijar Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon musulunci jamhuriyar ta Iran kai ce kuna tare da Suleiman Alhaji Buhari eh, mataimakin watsa labarai ne na kungiyar masu kira da saurara zai ta Afirka reshen jihar da magaran da ke jamhuriyar Nijar. Eh, magana ta gaskiya wannan kudin jiwon mulkin da aka yi za a ce an yi ma kuma daga baya dai aka samu da aka dakile shi wannan ya zamanto wani darasi ne dai ga sauran shugabannin kasashen Afirka. Rashin adalci da rashin mutunta Eh, hakokin ɗan adam da rashin mulki na gaskiya duk ke ke kawo irin wannan juyajiyar mulki musamman mu na yammacin afirka da wurin shi tare na. to mu dai yanzu kiran da za mu je ga sauran kasashen da ba a yi juyin mulki ba shugabanni kamar su najeriya wata dibuwar to ya kamata da su samu dai su gyara shugabancin su su ma al'umma su aiki yadda ya kamata kuma dama wannan maganar in ba manta ba wani lokaci marigayi general kadafi ya taɓa gayin ta kusan afirka sojoji za su rike ta in har ana so kasashen afirka su ci gaba to kuma yanzu muna ganin magana shi dai ta fara tabbata kuma rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran sa muna muku fatan alkhairi mai magana nura abdullahi daga nan bakin ruwa hayar gasa a kaduna state a tarayyar najeriya shugaban kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka reshen arewacin najeriya to game da wannan yunkurin juyin mulki da aka yi a kasar benin ai shugabanni yanzu in dai basu gyara halin su ba to komai za ta faruwa domin allah yana karɓa addu'ar bayansa da ake zalunta saboda wannan zaluncin da shugabanni ke matalakawa ya isa su ba sa nazari saboda su ba su cikin matsala talakawa su ne cikin damuwa yau an ta da wannan gari gobe an kashe wannan al'umma jibuwa ne jibu wannan kasa jibu wannan kasa in dai ba su gyara halin su ba wallahi kadan suka fara gani sakamakon wannan abubuwan ba za su tsaya haka ba kuma insha Allah duk wani azzalumi a Afirka nan ko a ina yake da yaddar ubangiji in yayi da kyau to zai ga da kyau idan kuma yayi ba kyau zai ga ba kyau muna muku fatan alkhairi Allah kuma ubangiji duk taimake mu duk inda wani shugaba yake azzalumi Allah ya mana maganin sa inda za a je a juya mulkin nan nan matukar za a samu saukin rayuwa talaka ya samu sauki to muna addu'a ubangiji Allah ya sa a juya shi amma in dai juyin mulki ne alkhairi a gurin mu yan Afirka an arewacin Najeriya Allah ya kawo mana shi a kowace ƙasa ne idan kuma ba alkhairi bane Allah ya gyara mana zukatan shugaban ko kuma ya ba mu masu gyara ina muku fata alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci iran mun ji mauri wanda aka dora danganci da juyin mulki wanda aka so a kasar benin to allah subhanahu ni a gani na wannan al'amarin bai zo da mamaki ba mun sha kira ga wannan kafa ta gidan rado iran hassan barka mun sha gayi dangance da hadishin adalci na shugabanni wanda suke na kasashen afirka wallahi kaɗan na suka gani kuma kai ci mu abin da ma muka ji ciwon shi muka je ji takaici kamar a ce nigeria ta aika sojoji a ƙasar benin wannan abin ba wani abu ba ne wata manufa ce wadda take baka gyara gidanka ba za ka ce ka gyara gidan wani ta kaka najeriya an kashe wannan talakawa an ɗauke wannan ɗayan masu ɗayan talakawa an kashe na kashewa an kama na kamawa har sun suna da wannan izinai an su kokarin su gyara gidansu sai ku taiko kowa gidan wani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu UH Hausa mai magana Hamisu mai kuka shugaba na kungiyar gaskiya da sara biyu ta nan garin da magana. To hakika dangance da wannan maudu'i da aka dora lalle eh, ana cewa an dakile juyin mulki. To shi kuma juyin mulki kusan har yanzu yana nan bai yi da juya ba da ake cewa dai. Amma dai yanzu haka su su suke rike da eh, kafofin Eh, gwamnati gabaki daya a labarin da muke samu ju mulki har yanzu da yana nan to lalle najeriya da suke cewa eh, ta kawo agaji na game da eh, ka yi mulkin to lalle kenan wannan shine ke bamu damar cewar kenan lalle magana 'yan ta'adda da masu daukan mutane suna shiga daji kenan ne wani ɗinsu ne ba ta yi ba mai magana musu da ɗan kuka shugaba na ƙungiyar masu kira da sauran rediyo ta nan garin da magana tashi lafiya. Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran suna na mai magana samu na suke dan mutan limanci barbar jamhuriyar Jar. Dangantar dama da aka ba mu ta jin ra'ayoyinmu akan Najeriya ta ba da gudunmuwa a dakile juyin mulki da aka yi na kasar Benin. to alhamdulillahi eh, ita ga kan gizo ba ta su koki abinda ne kira gare mu al'umma duk wannan surutai ba su gyara mu mu gyara halayen mu mu yi tsoron Allah mu yi ta addu'a mu yi ta ayyuka na ibada mu yi ta kyauta ma shunan mu sai mu daga hannu mu roki Allah sai ya saurare mu dangance da damuwar da muke ciki ta wannan yanayi waɗannan mutane da waɗannan ba a yan kafirai da wannan wuraren ba an kafirai kanun su game yake kun ba wanda ke iya kware wani baya da matsawa na ga mugun dumi-dumi ko wasu ɗumuwa waɗanda suke na haka wallahi mu koma gaba ɗaya ga Allah kai ka sallayen ka ni na sallayen ka ki sallayen ki mu bar layukan da muke mu Allah sannan mu ɗaga hannu mu roki Allah mu koma ko mu ta aikin da Allah ce yana so da haka Allah zai ba mu damar da za mu samu nasarar waɗannan kafirai. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gidan rediyo musulunci ta birnin Tehran Malam Hassan barka barka da wannan lokaci. sunana Ado Kula Lantiya ƙarfin matarmawa jihar Yobe daga kungiyar masu kira da sauraron rediyo Afirka Reshen Najeriya. To ra'ayina dai akan wannan yunkuri na biyu mulki na ƙasar Benin. Alal haƙiƙa mu na Afirka wannan abu in dai ba a gyara ba har kullum mun fara ganin irin wannan abun kenan. Sakamakon rashin adalci na shugabanninmu. Ta Najeriya kuma wanda ta kai wannan agaji Allah saka mata da alkhairi abin da ya kamata kenan abin ya faru da makwabcinka ka kai masa gudunmawar taimako fatan alkhairi a gare ku tashi lafiya da magana a don hulun lantiya ƙarfin mu a jihar yobe. Amma alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan an shiga dare lahiya duk inda kuke radio tehran radio musulunci muna jin daɗin abubuwan da aka yi dangance da wanga juyin mulki allah ya ba sojan bene galaba allah ya ci da su kuma game da aike-aiken da najeriya ta yi na sojanta. ita najeriya tana da soza tana da jirage 'yan ta'adda suka suka gagare su ba su maganin ƙasar suka tiya kan talon suna kan iyan mutane ana sabata su kuna tare da iliya hamidin mutunan kugurce buza da wata an shiga dare lafiya eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu sashen hausa na biyu h barkamu da warhaka mai magana lauli abu daga niyami a jamhuriyar niger mai eh, ra'ayi na dangane da wannan kurin juyin mulki da sojin kasar benin suka wanda ga alamu bisa taimakon wasu kasashe musamman najeriya juyin mulkin zamu iya cewa ya samu tangarda so gaskiya wannan yunkurin da najeriya ta yi mu za mu iya cewa abin allah wadai sabida idan muka tsaya muka dubi yadda duniya take tafiya musamman a namu yanki nan na afirka gaskiya mulkin demokuraɗiyya ba mulki ba ne wanda zai gyara al'ummominmu da ƙasashenmu saboda idan muka za muka duba turawan kasashen yamma suke amfana da wannan mulki na demokuraɗiyya ko da ake kira demokuraɗiyya gaskiya eh, mulkin soji ya fi gyara al'umma assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta mai magana nasiru malam sula malam falalu ne wanda ake kira da Nasaranas dan jarida a tashar radio sabuwar FM da ke nan babban birnin Niamey a jamhuriyar Nijar a babari gidi. Kawai Najeriya sai in ce shugabannin ne nasu wallahi sai an musu turaren salamatu. Ba komai rage musu ba kawai a turara musu turare ne. Ya kamace su wanda zai maido hayyacinsu. To in ba karambanin damu ba me ya kai hura zani wai kai da kurji a gidanka kuma kake ɗaukan wai waɗansu sojojin kana kai su wai magani ka yi ma wata ƙasa wadda kai ma baka gyara ba gidanka kuma ka je ka ringa gyara makwabtanka ni wani ke gani kawai shiga shigula ce wai mutum ba aikin ka ba ka shiga shigulan mutane waɗannan sojawa da suke yunkurin juyin mulki na benin su suke da incin yin komai su suka ga damar abin da za su yau din suka ce ba kristalon shugaban ƙasar su shi suke so shi za su bari in suka ce bisu san shi ba su san shi to ma sauraron mu da haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agarista na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya thank you Thank you.